Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama Ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa Shirin a wannan mako zai yada zango a tarayyar Najeriya inda zai yi dubi kan fargabar da al'ummar kasar suka shiga bayan fitar bayanan da ke nuna sake bullar cutar polio a wasu sassan kasar shekara guda bayan hukumar WHO ta sanar da wanke kasar. da yadda waɗannan bayanai suka ya mutsa hazo tare da tayar da hankalin jama'a wakilin muhammad sani abubakar ya yi tattaki zuwa ma'aikatar kula da lafiya a matakin farko ta najeriya ga kuma tattaunawarsa da dr usman adamu jami'in hukumar da ke cewa an yi wa kalaman nasu bahaguwar fahimta wato ba su fahimci labarin ba ne mun yi wato mitin tare da northern traditional leaders council on primary health care so shi babban daraktan zartarwa dr faisal akwai wani jawabi da ya fitar na taro lokacin da ya zayyana kaman halin da ake cikin maganar cutar shan inna a najeriya so su 'yan jarida gaskiya ba su fahimci labarin ba to babu gaskiya dai a cikin wannan magana ba wata sabon nau'i ba ne aka samu kawai daman idan yau aka ce an yi wannan furuci na declaration din kawar da cutar shan inna to ya kamata ka ci gaba da rigakafi ka ci gaba kuma da tattara bayanai na cututtukan da za a tabbatar da cewa wata bullo ba wannan bayanin ne ya so ya kasan mu a lokacin da suka taru domin su sake kira ga iyayen a. yara idan mun zo yin rigakafi eh, a tabbatar da cewa an samu nasara amma hakan na tabbatar da babu wani barazana da aka samu najeriya har yanzu babu polio gaba daya eh, babu wato wannan nau'in abin da ake kira wild polio virus mai ciwon nakasa din wannan babu ita amma akwai dan wasu yan nau'o'i da muke samu daga muhalli wato abin da ake kira environmental surveillance kenan tattara bayanai na muhalli gurbatar su kwatamai da bahaya da ake a waje shi ma yana kawo matsala to akwai nau'in cututtukan da ake samu ta wannan hanyar to duk wani gari da aka samu wannan akwai samfuri da muke dauka na wasu kwatamai haka misali a je a gwada a ga cewa babu wannan cutar to an samu dole a je a yi gangami na rigakafi a waɗannan waɗannan wuraren to wannan din ne yake bayani a lokacin ba fahimta ba sai aka kan wata sabuwar cuta ce ta polio ta bullo so shi tattara bayanai na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a yi ka tabbatar da cewa ba ta bullo ba to da yake hukumar ta koka da yadda wasu 'yan kasar suka yi watsi da karɓar allurar rigakafin cutar bayan matakin wanke kasar mun san da wasu al'ummar najeriya waɗanda suka bayyana mana mabambantan ra'ayoyinsu ni ban yi ba kuma ban hana kowa yi ba illa dai kuma matsalar shi ne ita kanta ma ina ina take cewa ake ce wannan mata mutu tuntuni so kaga in nan tana nan an ce ana ce mana kamar an mai ita wani dodo kullum ana tsoratar da kai da abin da baka gani ba baban yadda da shi ne akwai polio amma matsalar da yake kallo kullun shine ba matsalar da ya kamata a ce gwamnati mun bada muhimmanci bane mu ga mu kanmu gaskiya yanzu kullum hankalin mu a tashi ni gani nake cewa gwamnati ma da kuɗin da take kashewa akan polio nan shin me zai sa ba za ta diverting a karkatar da wannan kuɗi a sa a tsaro ba saboda ita kanta bala'in da zai ke damun mutane ba maganan polio bane yunwa ma in ana yaki baka jinta sai ta kafka da ka mutu so ni na yi ma yara na guda biyu wannan shine gaskiya zan ce maka amma sauran yaran ban iya musu ba saboda gaba na shiga tsohon mutanen da ba wai ban yadda da ita bane kawai ban ga abin da ya kamata a bata muhimmanci bane a wannan lokaci kuma mutane guda nawa ne gida na sai a goma ma sai ka samu da wuya ka ga cikin mutane hudu akalla ina jin mutum ɗaya ne na sani ya samu shan illa mutum ɗaya shi ma tarihi ne ya wuce so ina ganin kamar yadda ake maganan babu babu babu mun kan shi babu to tunda babun Allah ya kawo sauki kuma an yi addu'a ya tafi shikenan kin yadda da kai yaran ki a musu allurar rigakafin shan inna ina yi ina kai su wato kin gamsu yana da kyau kenan na'am to wani kira zaki yi ga yan uwanki mata ko iyaye da ba sa so a rinka yi wa yayan su rigakafi haka gaskiya yana da kyau ya kamata su kokarta su kai yaran su a musu mai gidanki yana ba da goyon baya sosai ayi? Yana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ana ta kiran iyaye su ci gaba da yin alluran ka a matsalar ta dawo kuma gashi iyaye da dama suna ta nokewa ke ya lamarin yake a wurin ki? kina son aiwa yayanki wannan allura kuwa ba so ko me yasa ba so a yi musu ni kawai ban yi ra'ayi ba akwai abin da kike fargaba ne tattare da alluran ko daya ba so to amma wasu na ga saboda camfe-camfe da ake kila an yi alluran saboda zai nakasa yara a nan gaba zai hana yara haihuwa ko zai sa wasu ba sa son a yi musu a'a ban yi zaton wannan ba gaskiya wallahi ba dalili Allah ga zuciya na wallahi ni ra'ayina ne kawai ba na so to gaskiya idan na ce maka ina kai yara na nayi karya ta polio ake koko ta yunwa amma tun kafin wannan lokaci ai an jima ana ta faɗakarwan a daure ayi duk da dai damuwan da yawa amma a daure ayi ba ta polio ake ba ta yaya za a yi ma a samu zaman lafiya a samu abin da za a aika wa ciki ko an ma sabon haihuwa kenan ba za ka kai 'ya'yanka ba ko an sabon haihuwa ba zan kai 'ya'yana ba ban kai su 응, 넌 그래요. da nufin sake jin hankalin mutane kan muhimmancin karɓar rigakafin don kammala karkaɓe burbushin cutar da ma duk wani nau'in ƙwayoyin cuta da ke barazanar dawo da ita shirin ya zanta da malam musbahu lawal shugaban ƙungiyar mutanen da cutar ta polio ta na ƙasa zan fara kira na ne ga gwamnati da cewa na mai ba da shawara wajen a dage wayar da kan al'umma yawanci mutane sun ga kamar tunda aka ce an bar polio ɗin gwamnati ba ta irin abin da ake ake kira eh, polio round a je a yi a yi kick off a haɗu a je a wayar da kan mutane lungu-lungu da da masu unguwanni da sarakuna mataki daban-daban da ƙungiyoyinmu da shirye-shirye iri-iri na gwamnati wanda ake yi a da kamar ya yi sauƙi to ni ina mai ba da shawara a dawo da wa'annan abubuwan don mutane su san cewa polio nan ya eh, koda ta ƙare za a yi shekaru da dama ana wannan rigakafin ita allura polio nan abu ne wanda gaskiya gwamnati ta dage a ci gaba da ba da kwazo don a samu nasara abu na biyu shine ina kira ga mutane na da kuma yi wa al'umma da gwamnati alkawarin cewa ba za mu gaza ba wajen ya wayar da kan al'umma musamman waɗanda ba su fahimci abin ba ko kuma waɗanda suke kin abin ko kyamar abin ai gani ya ji. mu da muke da laruran nan a matsayina na gurgu na tashi eh, ban da kafa tun da shekara biyu ba kafa har yau mataki da matsayin da Allah ya kai mutum to kaga maganar wani ya ce polio ƙarya ne ma bata taso ba tun da mu Allah ya hayi mu ya halicce mu ya jarabce mu da wannan cuta kuma muna roƙonsa ya kawo wa na baya sauƙi kuma ya tsare mu daga wannan larura daga ƙasa najeriya har duniya gaba daya na kira da babban murya da abokan aiki na masu wannan larura ta san ina da mu ci gaba da ba da gudunmawa. za a iya cewa dai akwai sauran rana a kaba game da ƙoƙarin yakar ƙwayoyin cutar da kan iya haddasa foliyon a najeriya hakan ya sa muka zanta da malam muhammad awwal sarkin dawakin garki da jinyar da suke kallon abin da ma ƙoƙarin da za su iya yi a matsayinsu na shugaban shugabanni wajen jan hankalin jama'a. Muna kiran al'umma yadda ya dace. Ita gwamnatin ne ba ta nemi sarakuna na gargajiya ta haɗa kai da su sannan in ba ta haɗa kai da su ba wannan abin saboda mutanen mu idan baka fahimtar da mutum ba ba ta da za a fahimce ka dan ka zo kai tsaye kawai ka zo zo kai min kaza to kaga ba zai fahimci menene kake nufi ba amma yau in aka zauna gwamnati ta nemi mutane wayannan su da al'umman nan su sarakuna na gargajiya su suka matsalan talakawansu to tunda su suka san matsalan talakawansu to ya kamata su za a ne ma su kuma za su wayewa da talakawan nan kai sannan mutane su yi wannan abin nan har zuwa yanzu dai akwai babban aiki a gaban gwamnatin najeriya ko kuma ilahiran bangarorin lafiyan kasar la'akari da yadda wasu al'ummar har yanzu ke kin amanna da cutar bare su kai ga bayar da haɗin kai wajen yaƙi da ita maganin maganin polio madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya